الله القائل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم yan uwana masu albarka bayan sallamar musulunci a yau kuma abin da za mu tattauna shine istifa'uhu sallallahu alaihi wasallam zaɓin da Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam dama dai Allah yakan zaɓi waɗanda ya ga dama a matsayin su ne 'yan aikansa manzanninsa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan lalle Allah yana zaɓin manzanninsa daga cikin mala'iku sai ya turo su da saƙonninsa wa minan nasi haka kuma daga cikin mutane Allah yana zaben manzanni kuma a wani gu Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine ya san inda yake ajiye manzancinsa ba kowa Allah yake bashi manzanci ba sai wanda ya zabe shi to lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yana cikin zababbun Allah da Allah ya zabe su ya ba su manzanci kuma ya zabe shi ya sanya shi ya zama cikamakon annabawa da manzanni babu annabi a bayansa kuma lallai shi zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓaɓɓu daga cikin sun aka zaɓo shi aka zaƙulo shi kamar yadda hadisi ya tabbatar cewa lallai Allah ya zaɓi kinana daga cikin ƙabila da 'ya'yan annabi Ismail sa'an nan ya zaɓi ƙuraishawa kuma daga ƙabilar kinana sa'an nan ya zaɓi banu hashim daga cikin ƙuraishawa sa'an nan daga banu hashim annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaƙulo shi ya zaɓo shi daga cikinsu don haka zaɓaɓɓe ne a mataki na hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam don ya bashi wannan manzanci ya bashi wannan saƙo don ya iso da shi ga mutane shi kuma ya ɗauko wannan saƙo ya kawo shi ga mutane daga cikinsu akwai wanda suka yi imani da shi suka rabauta daga ciki kuma ko waɗanda ba su gaskata shi ba ba su yi imani da shi ba ba su karbi abin da ya zo da shi ba don haka sai suka taɓe suka yi hasara muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kasance tare da zaɓaɓɓen sa fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljannan firdausi